Yohana Sura ta goma sha shida Na faɗa muku waɗannan ne domin in kawar muku da sanadin tuntuɓe, za su fishe ku daga jama'a. Hakika lokaci ma yana zuwa da kowa ya kashe ku, zai zaci bautar Allah yake yi, za su yi haka ne kuwa domin ba su san uba ko ni ba. Na faɗa muku waɗannan abubuwa ne, domin in lokacinsu ya yi ku tuna na faɗa muku. Ban faɗa muku abubuwan nan tun da farko ba. domin ina tare da ku, yanzu kuwa za ni wurin wanda ya aiko ni, duk da haka a cikinku ba wanda ya tambaye ni ina za ka. Amma saboda na faɗa muku waɗannan abubuwa, ga shi baƙin ciki ya cika zuciyarku, duk da haka ina gaya muku gaskiya zai fi muku in tafi, domin in ban tafi ba, mai taimakon nan ba zai zo gare ku ba, in kuwa na tafi zan aiko shi gare ku. Sa'ad da kuwa ya zo, zai kada duniya a kan zunubi da adalci da kuma hukunci. Wato, a kan zunubi domin ba su gasgata da ni ba. A kan adalci kuwa don zani wurin uba, ba kuwa za ku ƙara ganina ba. A kan hukunci kuma domin an yanke wa mai mulkin duniyar nan hukunci. Ina da sauran abubuwa da yawa da zan gaya muku tukuna. amma ba za ku iya ɗaukar su a yanzu ba. Sa'ad da kuwa Ruhu na gaskiya ya zo, zai bishe ku a cikin dukkan gaskiya, domin ba zai yi magana don kansa ba, sai dai duk abin da ya ji shi zai faɗa. Zai kuma sanar da ku al'amuran da za su auku, zai ɗaukaka ni, domin zai ɗauko daga cikin abin da yake nawa ya sanar da ku. Duk abin da Uba yake da shi nawa ne. shi yasa na ce zai ɗauko daga cikin abin da yake nawa ya sanar da ku bayan ɗan lokaci kaɗan ba za ku ganni ba bayan ɗan lokaci kaɗan kuma za ku ganni sai waɗansu almajiransa suka ce wa juna me yake nufi da ce mana bayan ɗan lokaci kaɗan ba za ku ganni ba bayan ɗan lokaci kaɗan kuma za ku ganni da kuma cewa domin za ni wurin uban suka ce, Me yake nufi da bayan ɗan lokaci kaɗan ɗin, ai ba mu san abin da yake faɗi ba. Yesu kuwa ya sani suna so su tambaye shi, sai ya ce musu, Wato, kuna tambayar juna ne abin da nake nufi da cewa, bayan ɗan lokaci kaɗan ba za ku gani ba, bayan ɗan lokaci kaɗan kuma za ku gani? Lallai hakika ina gaya maku, za ku yi kuka da kuma gunji. amma duniya za ta yi farin ciki za ku yi baƙin ciki amma baƙin cikinku zai koma farin ciki idan mace tana naƙuda takan sha wuya da lokacin haihuwarta yayi amma da zarar ta haifi jinjirin ba ta ƙara tunawa da wahalar da ta sha domin murnar an sami bakon duniya haka kuma yanzu kuke tare da baƙin ciki amma zan sake ganin ku sa'an nan zuciyarku za ta yi fari ba ko mai ɗauke muku farin cikinku a ran nan ba za ku yi mini wata tambaya ba lalle hakika ina gaya muku komai kuka roki uba zai ba ku saboda sunana har yanzu dai ba ku roƙi komai cikin sunana ba ku roƙa za ku samu domin farin cikinku ya zama cikakke duk waɗannan na faɗa muku da misalai ne lokaci yana zuwa da ba zan ƙara faɗa muku komai da misalai ba, sai dai in ba ku labarin uba a sarari. A ran nan za ku yi roƙo a cikin sunana, ban kuwa ce muku zan roƙar muku uba ba, domin shi uban kansa na ƙaunar ku, domin kun ƙaunace ni, kun kuma gazgata daga wurin uban na fito, daga wurin uban ne na fito, na shigo duniya, har wa yau kuma zan bar duniya in koma wurin uba. Sai almajiransa suka ce, Yauwa yanzu ne fa kake magana a sarari ba da misali ba, yanzu ne muka tabbata ka san komai ba sai wani ya tambaye ka ba, ta haka muka gaskata daga wurin Allah ka fito. Yesu ya amsa musu ya ce, Ashe, yanzu kun gaskata? To lokaci yana zuwa, har ma ya yi, da za a warwatsa ku, kowa ya koma gidansu, ku bar ni ni kaɗai. Duk da haka ko ba ni kaɗai nake ba. domin uba yana tare da ni na faɗa muku wannan ne domin a gare ni ku sami salama a duniya kuna shan wuya amma dai ku yi farin ciki ayina ya nasara da duniya